Jama'a Assalamu alaikum sunana Abdulhadi daga nan Najeriya. Na sake dawowa kuma zan ɗan yi bayani dangane da eh, umarnin da shugaban ƙasar Nijar General Chani ya yi wanda ya janye dokar da ta hana 'yan Afirka shiga cikin yankin Turai. Sanin kowa ne cewar Tun lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Yusufu, ina jin a lokacin ne dai Turawa musamman ma na Europe suka zauna suka kafa wata doka wacce za ta hana ma 'yan Afirka kwarara zuwa Turai. Saboda yadda ake shiga Turai su Algeria su Libya su ga su nan dai da sauransu ana shiga shigan yayi yawa a da kuma hanya mafi sauƙi da ake samu a shiga shine abu ta Nijar to sai su suka zauna suka ce ya kamata Nijar tunda nan ce hanya mafi sauki da aka fi bi to za su rinƙa biya ma Nijar wasu kuɗaɗe wanda idan mutane suka biyo ta Nijar kafin su tsallaka su shiga waɗannan ƙasashe Nijar za ta daƙile su za kuma a kama su a mayar da su ƙasashen da suka fito wannan shi ne da yarjejeniyar cewa za a rinka biyan Nijar wasu kuɗaɗe wanda za ta rinka kula da waɗannan ɓangaren to bayan da aka yi juyin mulki sanin kowa ne cewar eh, tarayyar turai ta yanke alaƙa ta da Nijar kuma ta janye duk wani tallafi da take bama Nijar Sojojin juyin mulki wannan abin da suka yi martani ne suka mayar ma Tarayyar Turai, wani saƙo ne mai girma, domin shiga Turai yana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke ɓata ma waɗannan Turawan da Larabawan rai, yana ci musu rai. So, wannan abu da suka yi sun mayar da martani ne kan cewar tunda sun yanke tallafin da suke ba Nijar sun kuma sa musu takunkumi to su ma sun buɗe wannan hanyar kuma duk wanda yake niyyar fita ya zo ya fita domin na ji waɗansu mazauna Libya da Alje da sauran ƙasashen Turai suna ta yin ƙorafi akan abin da Cani ya yi har ma suna ɗan faɗan waɗansu maganganu marasa daɗi to ina so in ja hankalinku akan ku daina wannan tunanin wannan abu siyasa ce kuma siyasa dole sai ana yi ana mm, taɓa mai ake cewa ana tona tsakuwa domin ya ta ji tsoro Wani abubuwan suna ɗaya daga cikin mayar da martani irin na siyasa kuma insha Allahu ku ɗan ba da lokaci za ku ga halin da waɗannan ƙasashe da suka sama Nijar takunkumi za su shiga domin suna tunanin babu wani abu da Nijar take ragarsu da shi ko kuma ta ƙarar da su da shi daga wannan lokaci za su fara ganin amfanin abin abin kuma zai takura musu sannan ku kuma waɗanda kuke bi ta Nijar ku shiga Turai kar ku ji an ce an ba da izini ko kuma dama kowa ya tafi ku ta ɗibo jakunkunan ku daga an kuna tafiya wallahi turawan nan ba za su bari ba idan Nijar ta buɗe za su yi wani tunanin za kuma su yi amfani da wasu ƙasashen domin su ga sun daƙile sannan ku kuma 'yan uwanmu waɗanda kuke zaune a waɗannan ƙasashe dole fa yanzu sai rawa ta canza tunda kiɗi ya canza bahaushe ya ce idan kiɗi ya canza sai rawa ta canza a yanzu za a yi ta saka muku dokoki iri-iri za ku yi ta ganin dai abubuwa na matsin lamba to ku yi haƙuri ku jure ku kasance masu gaskiya da riƙon amana in dai ku riƙe gaskiya da amana a inda kuke to wallahi duk abin da za a yi babu wani abu da isa ya same ku duk kuma abin da kuka ga ya same ku to Allah ya ƙadarta ya rubuta zai same ku ba wannan siyasa bace ba ta shafe ku idan kuma kun kasance marasa gaskiya da riƙon amana to fa wannan abin zai iya shafar ku fatan mu dai ku kasance masu riƙon amana ku kasance jakadu ne ku na gari ku kasance wakilai na gari wanda duk inda kuka je idan kun yi abu mai kyau to za a kalli ƙasarku a faɗa mu dai 'yan Najeriya mun san cewa 'yan Nijar mutane ne masu amana masu gaskiya a duk inda suka tsinci kansu ba ma iya 'yan Najeriya ba duk duniya ta yi muku wannan shaida cewa 'yan Nijar suna da amana ba kamar mu 'yan Najeriya ba wasu daga cikin mu sai a hankali yadda aka yadda da 'yan Nijar a duniya ba a yadda da wasu 'yan Najeriyan ba so ni dai kirana anan nan shi ne don Allah ku kasance mutane na gari sannan irin waɗannan kalamai da kuke fitowa shafukan sada zumunta kuna yi kuna sokar Abdulrahman Chani wallahi kamar kuna me zan ce kuna bani kunya ne domin ECOWAS duk wani abu da kuka ga tana saka takunkumi da sauransu na ta gallaza ma sojojin da suka yi juyin mulki sannan kuma ta sa 'yan ƙasa su tsani cani to idan kuna yi ecos za ta rinƙa jin daɗi ta rinƙa ganin kamar tana cin riba a kan abin da take yi ma sojojin juyin mulki ba komai ake fitowa shafukan sada zumunta ana faɗa ba addu'a ya kamata a rinƙa yi sannan duk abin da kuka ga an yi a wannan tafiya an yi ta ne domin ci gabanku ba wai ci gaban shi kaɗai shi yanci da kuka gani ba a samun shi ana bacci yanci sai an yi gwagwarmaya yanci sai an daku yanci sai an sha wahala ake samun shi babu ta yadda za a yi mutumin da ya shiga inuwa yake jin daɗi yau loka a rana kai ne kake yi mai komai sai dai ya fito ya kwashi jin daɗin daga gare ka rana ɗaya ka ce ka ajiye wannan wahalar ba za ka ƙara yi masa ba yancin ka zaka nema kawai ya saka maka wannan yancin shi ma ya fito ranar yau wannan ba zai yiwu ba to sai an yi gwagwarmaya ake samun yanci kuma in insha Allahu da aka yi wannan haƙuri na sama da wata uku in Allah da komai zai zo ƙarshe a ci gaba da haƙuri a yi addu'a ba komai za ku ga an yi ba ku fito shafukan sada zumunta ku rinƙa ƙorafi a kai sannan ku kuma masu zagina kuna cewa me ya ruwana da siyasar ƙasar ku ku yi haƙuri kuma mu ma 'yan gwagwarmaya ne 'yan gwagwarmaya ne duk inda muka ga abu mai kyau dole sai mun saka baki muka saka baki ma a siyasa Amerika muka saka baki a siyasar Rasha muka saka baki a siyasar China ma barantana ta Nijar da muke ganin gida ne ba inda ba ma saka baki mu dai fatanmu duniya ta zama mai kyau mun san ko ba a ta dalilin mu ba tana mu me ma muke yi babu wani abu da muke yi wallahi amma dai muna jin daɗi mu ga kowa yana samun 'yanci a rayuwa kowa fatan mu ga an daina zaluntar kowa kowa ya tashi ya ƙwatan ma kansa ƴanci to insha Allahu duniya za ta yi kyau a haka ku yi haƙuri da muna saka baki a cikin siyasar ƙasar ku. ba wai yanzu muka fara ba bi ku ne kuka fara jin muryar ma a yanzu mun daɗe muna wannan gwagwarmayar kuma duk duniya muna saka baki a siyasar ƙasarsu ba ma ƙasar Nijar ba wacce muke ganin in muka yi gudu na 'yan awanni sai mun faɗa cikin ƙasar ƙasar da muke jin ta kamar ƙasar mu dan ni wallahi yace nake jin Nijar a zuciya ta, haka nake jin Najeriya gani nake kamar ni ma ɗan Nijar ne so muna tare da Abdulrahman Chani muna masa fatan alkhairi kuma duk inda muka ga ya yi daidai muna fitowa mu yaba masa kuma duk waɗanda muka ji za su kushe tafiyar nan muna ɗan fitowa mu ɗan yi bayani daidai gwargwadon abin da muka fahimta a kai Allah ya datar da mu amin